Gwamnatin jihar Filato ta sauƙaƙa dokar killace jama'ar jihar daga yau Alhamis goma sha shida ga watan Afrilu zuwa ranar Lahadi goma sha tara ga watan Afrilun dubu biyu da ishirin. A jawabin da ya yi wa al'ummar jihar Filato ta kafafen yada labarai, gwamnan jihar Simon Lalon ya ce gwamnati ta sauƙaƙa dokar ce don mutane su fita su saya abinci. Bayan kwana hudu kowa zai sake shiri domin za mu sake ɗauka wani sati ɗaya mu ci gaba da wannan doka na zaman gida gaba ɗaya kuma banda haka Filato su an riga an bamu wajen gwadi a gwadan mutane idan wasu masu ketare doka suna nan to dole ne mu kara hukunci kan tallafi wa al'umma kuwa gwamna lalon ya ce maganar tallafi mun riga mun nada kwamiti a karkashin shi mataimaki na kuma in Allah ya daga daga gobe duk kudaden da muke da shi mun samu da wanda za mu kara za mu saya abubuwa za a raba a zancen zuwa ibada ranar juma'a da ladi koma dokan da da juma'a da ranar ladi ba mu hana wani ya je church ba amma da kuma mu hana wani ya je masallaci ba amma ba za wuce mutane hamsin ba a yi hakuri wannan abun bai fi sati biyu ba mun duba da ikon Allah wannan abun zai kare za mu koma lokacin jin jin daɗin da muke. Na kuma nemi jin ta bakin jama'ar jihar Filato game da dokar. Sunana Alhaji Abubakar Abu Jugumi. Kwamfan gaskiya mun yi rayuwar cikin kwanci kuma ba yanda muka iya mu masu son mu bi doka ne. Mun zauna gaba ɗaya ba na kashe ko ɗaya da ya hatta wanda suke zuwa bara kan hanya ba wanda ya fita karshe wayansu ba azumi suke yi saboda ba abin da za su ci tallafin da gwamnati ta ce za ta yi an nemi wayanda ba na nakasassu ba an ci sunansu a madadin Suna sunana ta sigata domin rigakafi kowa ya sani da muhimmancin wannan zaman mutane kuma sun yi biyayya da shi amma idan muka duba maganar tattalin arziki da abin da mutane suke da shi a gida domin su ci za mu ce zaman gidan nan ya kawo wahala sosai ni alhaji muhammadu ka kore daga jarumai karamar hukumar kanan mun shi cikin matsala ba kan ba akwai wanda ya sai garin kwakin naira ɗari hudu shekaru jiya na ci bashi na ci bashi har ya gagar. A bangaren tallafin abinci kuwa shugaban karamar hukumar jasta Arewa Shehu Bala Usman ya ce sun ba da tallafi wa wasu talakawa. Na umarci kansuloli na da shike dai babu yawa abun amma na gaya musu cewa dan abin da aka samu a jiya dan rarraba kuma na ba su kuma su rarraba mun gaya musu cewa wanda za su ba wanda suka zama lallai karshen cancan wanda mudu ɗaya biyu yana da muhimmanci ta zai tasiri a cikin rayuwarsu da iyalansu irin wa'annan muka ce a ba kuma na tabbatar da cewa sun bayar sai amma amma ka sake bibiya ka tabbatar da cewa sun bayar a wani unguwa saboda bisa ga bayanin da na samu ban ji dai inda aka samu ka tabbatar da inda aka bada wannan abinci eh, duka unguwannin guda ashirin gaba ki daya duk sun bayar sai dai wanda aka bani watakila ke baki same su ba amma mutumin da yakan iya din to mun ce ayi hakuri sai an dan samu dai kare kuma a dubi irin wannan amma lallai na yi bibiya kuma an bayar duk da sassaucin dokar hana fitar da gwamnati ta yi ta bayyana cewar kasuwanni da sauran kayayyakin da ba na abinci ba da magani za su ci gaba gaba da kasancewa a rufe, yayin da kan iyakokin jihar su ma za su kasance a kulle. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.